we have 199 dead. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwa alazai 199 da ya nuna karin rasuwar mutum 54 daga adadin alazai 145 a alƙalmin da aka fitar makon jiya. Kwamishinan labarun hukumar alazan Najeriya Sheikh Sale Okenwa ke karin bayani kan ci gaba da binciken yawan alazan da suka rasa rayukansu. A turmutsutsun tafiya jifar shedan ranar 24 ga watan jiya. Yanzu dai mutum 111 ne ake nema inda ake jinyar mutum biyar. Yuqaddimu ta'diyatahu bil mutawaffina fi hadhihi al makanat Shagiro Argungu ke addu'a ga marigayen a taron juyayi da kwana ga alhazai da hukumar kula da alhazan Afirka da ba larabawa ta shirya a Makka. Inda har jihar Kebbi ma da ta rasa alhazai guda biyu ta samu yabon ba alhazai abinci sau uku a wuni da kulawa da tsafta. Kanan Sama'ila Yombe Dabai shine mataimakin gwamnan jihar Kebbi. Mun tsaya mun ɗauki lamba nan nuna cewa mai aiki. Dole ne mu kuma mutum na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya abin nan da ya faru Allah ya gafarta musu Allah ya sa su hukunta wanda muka saura Allah ya sa mu cika da imani wani batun da ke daukar hankalin alazan in ji sarkin kabin argungu alhaji sama'ila muhammad mera shine ajiye alazan najeriya guda dubu sittin da shida a can nesa cikin yankin muzdalifa maimakon muna duka mu kamsi aka ajiye mu kamsi ai ba amina bane ai muzdalifa ne kuma yana cikin wayanda muka je tare da sarkin kano wurin shi minista na haji gaba daya kuma muka gaya mashi na cewa yanzu mun kusan shekara ashirin a wannan wurin ko banza ya kai kilomita biyar da rabi zuwa shida zuwa wurin jifan yanayi na lokaci ya canja yadda aka yi hajin bana cikin zafi haka za a yi shi har shekara goma nan gaba kuma zafin nan kamar da masana suka ce karuwa na zai mun gaya masu a wurin da cewa akwai bukata duk inda ka zauna wuri ɗaya shekara ashirin tun duk alhazai muke kuma abu guda muka zo yi to a canja wasu inda suke can gaba din su ma su koma ba su ɗanɗana mu kuma da muke gaba mu zo gaba mu samu sauki a hankali ana ana juya mutane ba za a ce an barka wuri daya ba har abada a wurin za a barka wannan wahalar da dukkan wanda yake zaune kamsi dukkan ɗan Najeriya da dukkan yawancin mutanen da su daga Afirka ba a kyan fata duk ta ta shafe mu kuma ta damu kowa alhamdulillah bana an yi magana da minista ba wani kawai shi ba wani koyo an gaya mashi gaskiya har na gama huda TV ta ɗauka suna magana cewa an ce alhazan Najeriya watakila yan ajiye su inda suke na yanzu ba za a eh, ba za a zauna ba alhazan jihar sokoto ne suka fi kowace jiha rasa alhazai da alhazai 79 nasiru da malika murar amurka daga makka